واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatun littafin bulugul marami insha Allah ta'ala daga kan hadisi na 269 muna kitabu salati babul masajid wannan darasi yana karantar da mu hukuncin cinikayya a masallaci hukumul bai'i wa shira'i fil masajid hukuncin saye da sayarwa a cikin masallaci wa anhu kuma an karbo da hadisi daga gare shi hadisin abu huraira saboda ya jera hadisan abu huraira masu yawa wa ya ya'ni abu huraira radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abu huraira Allah ya kara masa yarda anna rasulallah sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce, idza ra'aytum man biyu, idan kun ga wanda yake sayarwa aw yabta'u fil masjidi ko yake saye a cikin masallaci wato kalma ta albai'u da larabci kalmar albai'u tana cikin kalmomi da ake kiransu al'abudad kalmomi da suke daukan opposite meaning albai'u yana cikin kalmomi da ake kiransu al'abudad kalmar da take daukan ma'ana Kishiyar manufa tana kama da kalma ta tahajjud da larabci akan ce wane ya yi tahajjud idan ya kwana bai yi bacci ba kuma ana cewa ya yi tahajjud idan ya kwana yana bacci idan mutum ya kwana yana bacci sai a ce ya yi tahajjud idan ya kwana bai yi bacci ba sai a ce ya yi tahajjud kaga kenan kalma ta at-tahajjud ita ma min al-abudad to haka kalma ta al-bai'u abinda ake nufi da al-bai'u biddu shira'i asali man yabi'u aw yashtari wanda yake sayarwa ko yake saye amma sai aka maimaita kalma man yabi'u aw yabta'u don haka al-bai'u biddu shira'i wal bai'u ash-shira'u aidan in ka duba lisanul arab littafin ibn al-manzur a mujallar na takwas shafi na 23 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun ga wanda ke sayarwa ko yake sayan wani abu a cikin masallaci Faƙudu lahu sai ku ce masa la arbaha allahu tijarataka kada allah ya saka albarka eh, kada allah ya saka riba mafataucinka la arbaha Allahu tijarataka kada Allah ya ba mu fataucin kariba wato ayi masa addu'a rawahu an-nasa'i al-imam an-nasa'i ya hadisin nan a littafin sa sunan al-kubra hadisi na 9604 annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa idza ra'aytum man yushidu dallatan fil masjid faqulu la radda Allahu alayka idan kun ga wanda ke yekuwar wani abu da ya bata a masallaci yana cigiyan wani abu da ya bata a masallaci shi ma kuma sa addu'a kada Allah ya mayar maka rawahu an-nasa'i wa tirmidhi al-imam an-nasa'i rawaitu hadisin inda kuma al-imam at-tirmidhi wato yana sunan at-tirmidhi kitabul buyu babu an-nahyi anil bay'i fil masjid hadisi na 3321 wa hafsanahu kuma al'imamu turmizi ya ce hadisin yana da kyau al'imamu turmizi ya ce hadisu abi huraira hadisun hasanun garibun al'imamu turmizi ya ce hadisin yana da kyau in ji ibn hajjar al'askalani amma al'imam ibn kuzaima ya ce hadisin ya inganta saboda haka ya saka wannan hadisi na abu huraira a littafinsa sahihu ibn kuzaima yana kitabu salati babul amri bi du'a'i ala mutabayi'ain fil masjid Allah tarbaha tijaratuhuma Hadithi na 1305 al-imam ibn khuzaima ya ce hadithin ya inganta al ibn hibban shi ma ya ce hadithin ya inganta yana cikin sahihu ibn hibban kitabu salati babul masajid Hadithi na 1650 hakanan al-imam al-hakim a littafin al-mustadrak al sahihai yana kitabul buyu'u hadisi na 2339 da kuma Muhammad Nasiruddin al-Albani a sahihul jami'in sagir hadisi na 573 sahihul tarkib hadisi na 291 irwaqul galil hadisi na 2295 akasarin malaman hadisi suna cewa hadisin nan ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka tattaro hadisai da suke hana yin ciniki a masallaci idan ka tattara su wuri guda ka cicciro daga littafan hadisai daban-daban ka hada hadisai da suke hana a yi ciniki a masallaci wannan hadisin da ibn hajar ya kawo a bulugul maram shine hadisi mafi inganci don haka ibn hajjar babban malamin hadisi ne ya tsara littafin nan da hikima kwarai da kuma ilimi idan ya tashi magana akan matsala sai ya kokari ya dauko hujja mafi karfi sai ya saka in ya ga dama ba zai sake kawo wani hadisi akan wannan matsalan ba sai ya kyale kada wannan ya ishe ka idan dai hadisi ya inganta daga annabi muhammad ko da guda ɗaya ne wannan hadisin ya isa mai hankali hujja don haka ibn hajar baya kawo wasu hadisai a cikin littafin in ya kawo guda ɗaya ya gamsar sai ya tsallaka don haka wannan hadisin shi kaɗai ya kawo akan matsala ta ciniki a masallaci amma akwai dalilai da yawa amma wannan dalili ne mafi inganci inda ta sashin hadisin manzon Allah ne wannan hadisi na Abu Huraira shine hadisi mafi inganci malaman hadisi da yawa sun inganta shi akwai dalilai kamar guda biyar misali malamai suna kafa hujja da aya ta 36 ta suratun nuru wannan aya ita ma dalili ne dalili ne da yake nuna cewa babu kyau a yi ciniki a masallaci في بيوت أزين الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ɗakunan da Allah ya izini idan an gina a yi zikirin sunansa a ciki malamai suna kafa hujja da wannan aya akan cewa ita ma hujja ce wacce take tabbatar da cewa babu kyau a yi ciniki a masallaci saboda ne saboda idan kana neman makasudin gina masallaci wannan ayan ta yi bayani fi buyutin azina Allahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmu azina Allahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmu Allah ya yi izini a gina idan an gina a yi mai a yi zikirin Allah shikenan kaga Allah ya yi izini a gina masallaci kuma sai ya faɗi abin da za a yi a masallaci shine zikirinsa al-maqsud min iqamati al-masajid wa huwa zikrullahi wa ibadatuhu a yi zikirin Allah a bauta ma Allah idan kuwa aka sa ciniki a masallacin babu shaka an warware manufar ginin masallaci domin kasuwa wuri ne na hargowa wuri ne na maganganun banza da ƙarerake da yaudara ashe masallaci shi ko wuri ne na tuna Allah da ƙoƙarin wato kyautata makoma idan aka kawo ciniki a masallaci to kamar an warware manufar ginin masallaci wannan babu shakka ayan nan hujja ce mai ƙarfi wacce malaman suke amfani da ita ta nuna cewa cinikayya a masallaci babu kyau dalili na biyu da shi ne hadisin amur bin shu'aib an abihi an jaddihi wato hadisin abdullahi bin amrin bin al'as wanda yake cewa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah na an shira'i wal bai'i fil masjid annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a sai wani abu ko a sayar a cikin masallaci abdullahi bin amr bin al'asi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a sai wani abu ko a sai da wani abu a cikin masallaci wa an tunsha da fihi ballatun annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a daga murya ana cigiyar wani abu da ya bata a masallaci wa an yusha da fihi shi'run ko a daga murya ana rera waka a masallaci manzon Allah ya hana saboda yana saba ainihin manufar ginin masallaci masallaci wuri ne da zai sa ka tunanin lahira sai aka samu a masallaci ne ake abin da ake rawa kaga kuma abu ya baci wani ha'ani ta halluki kabla salati yawmar juma'a abdullahi bin amrin ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi majalisi na darasi na ɗaukan ilimi kafin a yi sallar juma'a ya hana ranar juma'a a samun mutane suna majalisi a cikin masallaci shine tahalluk wannan shine bayanin da ya zo cikin Ma'alimu sunan na al-imam mujalladi na farko shafin 247 alhalka wal ijtima'u lil ilmi wal muzakara dalibai su haɗu a masallacin juma'a a ranar juma'a suna bitan ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan shine abin da akasarin malamai suke magana akai kamar misali al-imam al-khattabi mai sharhin sunan abi dawud sunan sannan akwai al-imam al-bagawi a sharhu sunna. mujallar na uku shafin 374 bisa dogaro da hadisin abdullahi bin amurin naha an tahalluqi qabla salati yawm al-jum'a hadisin yana sahihu ibn khuzaima babu nahyi an al-bai'i wa shira'i fil masajid yana sunan abi dawud kitabu salati babu tahalluqi yawm al-jum'a yana sunan at-tirmidhi kitabu salati babu ma jaa fi karahiyati al-bai'i wa shira'i wa ishadi ad-dallati wa shi'r fil masjid da kuma sunanun nasa'i ina kitabul masajid babu nahi anil bai'i wa shira'i fil masjid sunan ibn majah hadisi ne wanda babu shakka ya samu karbuwa wajen malamai kuma hadisi ne da yake da kyau in ka duba sahihu sunan abi dawud hadisi na 1078 da kuma sahihul jami'i sagir hadisi na 6885 wannan hujja ce hujja ce ta uku da take tabbatar da ciniki a masallaci ba shi da kyau hujja na farko mafi inganci shine hadisin bulughul maram hujja ta biyu ta sashin alqur'ani aya ta 36 ta suratul nisa suratul nur hujja ta uku hadisin amr bin shu'aib amr bin shu'aib an abihi an jaddihi shine hadisin abdullah bin amr bin al-as shi ma ya ya hadisi ne mai kyau ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin sayyidina umar na abdullahi bin umar shima yana daga cikin hujjoji waɗanda malamai suke kafawa akan cewa ciniki a masallaci ba shi da kyau abdullahi bin umar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khisalun la tambabi fil masjid akwai wasu halaye waɗanda ba su cancanta a same su a masallaci ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga su la yuttakazu tariqa bai kamata a rike masallaci a matsayin hanya ba hanya da mutane za su rika ratsawa idan mutane na ratsa masallaci to manufar ginin masallacin nan ma da ya faɗi saboda ba zai yi daraja ba wala yusharu fihi silah ba a zare takobi ba a zare makami a cikin masallaci in ji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda zai razana mutane razana mai ibada kuwa yana raba shi da tuna Allah wala yunbabu fihi bi qausin wala yunsharu fihi nablun wala yumarru fihi bi lahmin layyin a wuce da abincin nama danye wala yudrabu fihi haddun wala yuqtasu fihi min ahadin wala yutakhadhu suqa karshen hadisin ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a rike masallaci a matsayin kasuwa hadisin abdullahi bin amr shi ma yana sunan ibn majah kitabul masajid wal jama'a babu ma yukrahu fil masajid amma hadisin yana da rauni um, yana ba'ifu sunan ibn majah hadisin 163 da kuma ba'iful jami'i sagir hadisi na 2830 da silsilatu ba'ifa hadisi na 497 da tafsirin ibn kasir tafsirin ibn kasir yana fassara wannan aya fi buyutin azina Allahu an turfa wa yuzkara fi hasmuhu ibn kasir ya ce hadisin yana da rauni amma malaman fikihu suna amfani da wannan hadisi a matsayin hujja dalili na hudu shine hadisin wasilatu binul asqa'i ya zo da lafazin annan eh, nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce jannibu masajidakum sibyanakum wa majalinakum ku nisantar da yaranku da mahaukatanku daga masallatanku ku raba masallatai da yara da kuma mahaukata wa shira'akum wa bai'akum sai ce da cinikinku saye da sayarwa wannan hadisin yana da rauni hadisin yana da rauni amma dai malaman fiqh sun yi amfani da shi wajen ginin hukunci ga waɗanda ba san rauninsa ba yana sunan ibn maja kitabul masajid wal jama'ati babu ma yukrahu fil masajid da ba'ifu sunan ibn maja hadisi na 164 ba'ifu targhib hadisi na 186 ibn kasir a fassarar wannan aya da muke magana akai suratul nur aya ta 36 ya kawo hadisin ibn kasir ya ce hadisin yana da rauni da kuma alhafiz sirajuddin ibn mulakin a littafin sa al-badrul munir fi takhrij al-ahadith wal fi sharh kabir malamin ibnu hajar al-asqalani ibn uh, yana cikin littafin sa al-badrul munir shi yace hadisin yana da rauni wato waɗannan hadisai su ne hujjoji da suka tabbatar da cewa cinikayya a masallaci abu ne wanda ba shi da kyau yin ciniki a masallaci ba shi da kyau to amma me matsayin cinikin nan ne inda malamai wato suka samu saɓanin fahimta a kai akwai malaman da suke ganin ciniki idan kaɗan ne ba laifi ba ne ciniki a masallaci idan kaɗan ne ba laifi ba ne wannan shi ne fahimta na farko idan ba a yi ciniki mai yawa ba babu laifi albai'ul yasir mubahun wa yukrahul kasir idan karamin ciniki ne babu laifi don an yi shi a masallaci amma idan ciniki mai yawa ne to bai kamata ba akwai malaman da suke ganin haka ɗin kamar misali al'imamu tahawi in ka duba littafin sa sharhu ma'ani al'afar mujallar na hudu shafi 359 da ibn rushdin min al-malikiya ibn rushdin yana cewa la ba'sa an yaqdiya ar-rajulu ar-rajula fil masjid dainan babu laifi don mutum ya nemi wani ya biya shi bashi saboda ka nemi a biya ka bashi nan ma ciniki ne don bashi yana cikin ciniki bashi yana daga cikin ciniki ka ba da bashi ko ka biya bashi wannan kulla ciniki ne malamai suna saka bashi a ƙarƙashin nau'in ciniki al'imamu malik yana cewa ba laifi don ka ce mutum ya biya ka bashi a masallaci mm, wannan biyan bashi karamin ciniki ne ba babba ba ne fama ma kana bi ma'anar tijara amma in ya zama kawo kayan za a yi cikin masallacin to wannan babban ciniki ne amma biyan bashi kaga ba ba kayan a gurin ba kayan a gurin magana ce za a yi biya ni kuɗi na eh to gashi ba kayan amma idan za a rika kawo kaya cikin masallaci a saida don nan inda magana take wannan ba karamin ciniki bane fa arkhasa fil qada'i li khiffati babu laifi don an ce a biya bashi saboda karamin ciniki ne wa qillati ma yuhdaru minhu fa musarafa fa yahduru kullu wahidin minhu mimma yu'aridu bihi wa taksuru muraja muraja'a maganar kawo kaya masallaci nan ne wato matsala take saboda nan ake samun hargowa nan ake samun hayaniya amma dai kashi na farko na malaman sunna suna ganin babu laifi dan an samu karamin ciniki tsakanin ah, musulmai a cikin masallaci wanda daga cikin masu wannan fahimta akwai al'imamu tuhawi babban malami ne a tarihin masabata al'imamu abu hanifa ibn rushdin babban malami ne ta sashin masabar al'imamu malik in ka duba al-muntaka sharhin muwaka na al'imamu baji a mujallar na farko shafin 311 sannan al'imamu bagawi shi ma babban malami ne ta tashin masabar al'imamu shafi'i kamar yadda bayanin ya zo cikin littafin al’imamu nawawi al majimu sharhun muhazzab mujallar na shida shafin 363 ah, malamai da yawa babu shakka suna ganin idan karamin ciniki ne a masallaci babu laifi amma idan babban ciniki ne to nan akwai laifi me ya bambanta su shine kawo kaya karamin ciniki ba za a kawo kaya ba babban ciniki ko za a kawo kaya A karamin ciniki shine kana cikin masallaci sai ku kulla kwangila contract da wani wani ina da kwangila da nake so ka yi min me kake so in yi wannan ciniki kuke ciniki kuke don kwangila yana karkashin ciniki shi ma eh, ina son ka gina min gida ko ka yi min wani abu duk wannan da za ku yi kaga babu kayan a gurin magana ce ta baki don tun da magana ce ta baki asali magana ta baki tsakanin musulmi da musulmi a masallaci ba laifi ba ne inda matsalar take ne a ɗauko kayan a kawo shi masallaci to nan ne fa gaskiya malamai ba su sassauci a kai misalinsa ne, a watan azumi mutane sun yi sahu a masallaci mutum ya ɗauko dabino a cikin leda ba ya rika bin sahu-sahu yana karban naira ɗari yana miƙa musu ya shigo da dabinon cikin masallaci yana sai da dabilon a cikin masallaci to nan babu sassauci babu sassauci akwai bambanci tsakanin karamin ciniki da babban ciniki karamin ciniki shine wanda ba a kawo kaya wurin masallacin ba ba a kawo ainihin kayan saidawa cikin masallacin ba babban ciniki shine a kawo kayan wanda babu shakka malamai da yawa suna ganin ba laifi ba ne dalilinsu dalilinsu wato shine cewa akwai hadisin sayyidina ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda wanda yake bada labari lokacin da aka yi fathu makka lokacin da makka ta zama ta musulmai manyan kafiran makka sun zo ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya muhammad ina khulafa'uka wa qaumuka wa innahu lahiqa bika ariqauna mu yanzu muna tare da kai ta wajen ƙulla zaman lafiya babu maganar yaƙi tsakaninmu to amma akwai abin da ya faru muna da bayi waɗanda suka gudu suka bar mu suka koma madina suka je wurinka suka musulunta kuma asali ba wai musuluncin suke sha'awa ba sun gudu ne saboda su guje mu daga aikin da suke mana bayinmu ne saboda haka tun da yanzu an samu yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninmu da kai muna so ka dawo mana da bayanmu din nan saboda ka sai eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya shawarci sayyidina abubakar sayyidina abubakar ya ce sadaku ya rasulullah haka ne abinda suka faɗa akwai wanda ya bar makka ya koma madina ba dan karban musulunci ba saboda asali wahalar da yake sha ne a makka bawa ne saboda wahalar da yake sha ya ga cewa akwai wata hanyar da zai samu sauki wannan dalili sa ya yi hijira ya koma madina ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sayyidina umar ma tara fa qala misla qawli abi bakr sayyidina umar shi ma ya faɗi irin abin da sayyidina abubakar ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma qurayshawa ya ma'ashara quraish da ya ba'a sallallahu alaikum rajulan minkum Allah zai turo wani mutum daga cikin danginku zai aiko wani mutum daga cikin danginku imtahana Allahu qalbahu lil iman wannan mutumin Allah ya jarabci zuciyarsa ya yi zuciyarsa jarabawa kuma zuciyar ta ci jarabawar imani shi wannan ba shi da sauƙi game da al'amarinku babu sauƙi game da al'amarin kafurci. fayabbari ba riƙa ba kuma aladdini idan matsala ta addini ta zo to in ta kama ya fille kan ɗan uwa zai fille wannan babban magana ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan mutumin Allah ya jarabta zuciyarsa ya yi ma zuciyarsa jarabawa ta ci jarabawan imani da jin haka sai Ibn Abubakar ce anya ya rasulullah ko dai ni ne Allah zai turo musu manzo Allah ya ce la ba kai bane sai na Umar ya ce ko ni ne ya rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ce la ba kai bane walakinahu khasifun na'al fil masjid mai ɗinkin takalmin nan a cikin masallaci ne to dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefa masayidina ali takalmasa yana ɗinkewa yana cikin masallaci alaika aka ga sayidina ali ne a zaune to sayidina ali ke shi shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tabbatar da wanda wata riwayar yana cewa na yi yaƙi saboda saukar da alƙur'ani amma akwai wani mutum wanda zai yaƙi saboda fahimtar ma'anan alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ne mai ɗinkin takalma a cikin masallaci a duba sai ga sai duna ali ne wannan ya sa malaman fikihu suke kafa hujja da wannan labari wanda yana cikin al-mustadrakul imam hakim hadisi na 2614 da sunan tirmidhi fi manaqib ali bin abi talib radiyallahu anhu hadisi ya dubu uku da ɗari bakwai da goma sha biyar da kuma al-musannaf na ibn abi shaiba kitabul fada'il babu min fada'il ali ibin abi wannan yana cikin sharhu ma'anil asar na al-imam amma hadisin yana da rauni babu shakka hadisin yana da rauni magana ce mai tsawo akan akan hadisin yana da rauni amma duk da haka malaman fikihu sun yi amfani da shi ta wajen gina hukunci in ka duba ba'ifu sunan eh, sunan tirmidhi hadisi na 3715 amma dai abin la'akari da shi abin la'akari da wannan hadisi wanda har yasa aka gina hukunci da shi kamar yadda al-imam tahawi yake fada yace abin la'akari shine afala tara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yanha aliyan an khasfin na fil masjid baka ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ali dinkin takalmi a masallaci ba dinkin takalmi ai sana'a ce sana'a yana babin ciniki wa annan nasa ta ma'u hatta ya ummul masjida bi khasfin nihal amma da a ce kowa duk wani maduku zai shigo masallaci ya kama dinkin takalmi ka kuma manzo Allah zai ce a ta ku daina amma da yake mutum ɗaya ne ba wani abu ne mai tsanani ba sai zama manzon Allah bai hana ba wa annan nasa lawijtama'u ah, kana zalika makruhan da a ce za a hadu a samu dukawa a cikin masallaci suna wannan sana'a babu shakka da zai zama abin kyama annabi sallallahu alaihi wasallam zai hana falamma kana ma la ya ummul masjid min hadha ah, gairu makruhin tunda yake mutum ɗaya ne kawai yake kuma bai mai da abin ah, aikinsa ba bai mai da ainihin gurin da yake ɗinkin takalmin a matsayin wurin tsugunansa a koda yaushe ba yana da gyaran takalmi ne a daidai wannan lokaci kaga kenan sana'ar ce yake a daidai wannan lokaci amma bai mai da ita aikinsa a cikin masallacin ba kana zalika fil bai, wannan sai zama yana karkashin matsala ta cinikayya wanda babu laifi a kai amma idan ya zama mutum zai rike wurin a matsayin wurin zamansa na gyaran takalmi to nan ne inda laifi yake wannan shine bayanin al-imam أحمد بن محمد الطحاوي ينتج شرح معاني الآثار كتاب الزيادات باب إشاد الشعر في المساجد آه، مجلد له إشاد من ألي أكد حمسند ترى حكم الإمام الكاساني الإمام أبو بكر بن مسعود الكاساني من لتاف بدائع الصنائي في ترتيب الشرائع مجلد نبي شافي ندري دا تمانين دا بقي يتشي روية عن علي an ruwaito hadisi daga sayyidina ali annahu qala li ibn akhihi ja'far akwai yaron ja'far ja'far shine wan sayyidina ali yana da yaro yaron ja'far din sayyidina ali yake tambayan sa hallashtaraita khadiman me ya hana ka sayi bawa mai maka hidima qala sai yaron ja'far yake ce masa sayyidina ali kuntum mutakifan ina itikafi ne a cikin masallaci qala sai sayyidina ali ya ce masa wa ma za alayka law ishtaraita don kana cikin itikafi me laifin ka in ka sayi bawa sayyidina ali yake ga ma yaron wanta yaron ja'far bin abi talib sayyidina ali yana ce masa wa ma za alayka law ishtaraita wani laifi ne zai kasance a kanka don ka sayi bawa kana cikin masallaci al-imam al-kasani yace ashara ila jawazi shira'i fil masjid yana ishara ne ga cewar babu laifi don mutum yana itikafi ya yi ciniki babu laifi da ali yana gaya ma yaron wansa me laifinka don ka yi ciniki ka sai bawa a cikin masallaci ba shiga da bawan za a yi masallacin ba aiko tun da yana zaune a masallacin yana itikafi ya kulla ciniki da wani babu bawan a gudun wannan ba laifi ba ne a shara ila jawazi shira'i fil masjid wannan yana nuna cewa babu laifi don mutum yana itikafi musamman yana da hanset a kasuwa a bugomar waya ko ya buga waya ina bukatar kaya a kai wani wuri wannan shine nau'in ciniki karami da malamai suke magana a kai babu kayan a gurin illa kawai yana magana ne duk da cewa an kyamaci ya yawaita yin magana wanda bai shafi ibada ba an kyamaci ya yawaita yin magana wanda bai shafi ibada ba domin idan aka wayi gari yana tafi ga waya a sayo a sayar a kawo daga wuri kaza a ba wane kaga kuma maganar ibada ta wuce ya koma surutu kuma yana daga abin da ake so ga mai itikafi ya rage yawan magana in ba abin da ya shafi zikirin Allah ba amma dai wannan dalili ne da ya sa malaman fikihu suke cewa babu laifi don mutum yana itikafi ya yi magana na kulla ciniki da wani in ba a yawaita ba in ka duba littafin Eh, ibn kudama al ya yayi magana akai haka ma sauran littafin fikihu yuba'u fiha wa tunqalu al-amti'ati ilaiha amma idan aka ce za a dauko kayan ne a kawo cikin masallacin aw yuhmalu 'ala an-najm wal istihbab tawfiqan bayna ad-dala'il bi qadri al-imkan za a dauko kaya a kawo masallaci to nan laifi yake nan ne laifi yake amma idan ba za a kawo kayan ba magana ce na kullace niki ta baki a cikin masallaci wannan babu laifi wannan shi ne dalilin da ya sa aka samu fahimta guda na malaman suna waɗanda suke ganin ciniki a masallaci shi kansa ba laifi ba ne. ana la'akari da yanayin yawan cinikin idan ƙaramin ciniki ne babu laifi idan babban ciniki ne to akwai laifi me ya bambanta su shi ne kawo kaya masallacin idan ba za a kawo kaya masallacin ba wannan babu laifi amma idan za a kawo kaya masallacin to wannan akwai laifi akwai waɗanda suke da wannan fahimta sai magana fahimta ta biyu wanda ita ce wacce akasarin malamai suke riko da ita akasarin malamai suna riko da fahimta cewa makaruhi dai ni cinikayya a cikin masallaci ba haram ba ne amma makaruhi ne babu kyau wannan shi ne masabar imamu malik mazhabar malikiya a kansa take babu kyau makaruhi ne a samu ciniki a masallaci in ka duba sharhin muwatsa almuntaka lil-imam al-baji mujallad na farko shafi na 113 da mawahibul jalil sharhin mukhtasar da hashiyatul imam ad-dusuki ala sharh al-kabir kuma shi ne mazhabar al-imam shafi'i kamar yanda yazo cikin al-majmu' littafin al an-nawawi da kuma mughnil muhtaj shine mazhabar al’imamu Ahmad bin Hanbal wasu daga cikin malamai na wannan mazhabar suna da wannan fahimta ah, illa dai kawai sharaɗin da malamai suke shine kada a kawo kaya masallacin idan an kawo kaya a masallacin to yana haramta wanda shine sharaɗin da al’imamu malik ya yi. makaruhi ne ciniki ɗin ma na baki a cikin masallaci in za a kawo kaya kuma sai zama haramun masabar malikiya kenan sauran malamai makaruhi ne cinikin gaba ɗayansa a masallaci ko da za a kawo kaya dalilinsu shi ne hadisin sai na ali da muka karanta hasfun na ali sai na ali ya yi ɗinkin takalma a cikin masallaci tun an samu sai na ali ya yi ɗinkin takalma a masallaci ƙarina ta samu ƙarina an samu dalili ala sarfin nahayi min at-tahrimi ila al-karahati maimakon a ce haram ne domin hadisin bulugul maram yana nuna mana haram ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun ga mai ciniki a masallaci ku ce mar la arbaha Allahu tijarataka kada Allah ya saka riba a fataucinka kada Allah ya saka riba a fataucinka kaga ya nuna cewa haramun ne to amma me ya sassauta hukuncin daga haramci ya dawo maka ruhi karina ta dinkin takalmin sayyidina ali tun daga sayyidina ali yana dinkin takalmi a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana shi ba ya nuna cewa ba laifi bane sannan akwai lokacin da sahabbai suke jayayya da juna a masallaci akan biyan bashi manzon Allah ya taho ya hukunci tsakanin su wane ka rage mar kai kuma ka biya mana to kaga ya nuna tunda har za a nemi a biya bashi a cikin masallaci an yi ciniki tunda har za a dinka takalma a masallaci ya nuna an yi ciniki to wannan shi ya sassauta hadisin abu huraira na bulugun mara ya sassauta hukuncin daga haramci ya dawo da shi a makaruhi lakin mubasharatul aqd fil masjid ya zama a maida masallaci wajen kulla cinikayya yubdi ila lagatul manhiya anhu yana kaiwa ga a samu harguwa da hayaniya wanda an hana muddin za a mai da masallaci wajen kulla ciniki dole a samu hayaniya dole a samu dambe dole a samu kace na ce don ba a raba mutane da wannan inda a kasuwa ne in ka zuwa fatul bari sharhin hadisi da muke magana a kai hadisi a mujallar na farko shafi na 712 babu kyau a yi ciniki a masallaci amma karhanci ne makaruhi ne ba haramun bane me yasa aka ce ba haramun ba saboda labarin sayyidina ali to amma labarin sayyidina ali eh, abinda yasa wasu suka kafa hujja da shi saboda an samu malaman hadisi da suka nuna hadisin yana da kyau kamar eh, misali in ka duba al-mustadrak al-imam al-hakim ibn hibban waɗannan malamai duk sun nuna hadisin ya tabbata amma hadisin yana da rauni hadisin yana da rauni ka duba ba'ifu sunan at-tirmidhi hadisi na 3715 fahimta ta uku ita ce ciniki a masallaci harabun ne shine zahirin hadisin nan kuma wannan shine fahimtar ibnu hajjar shi yasa ya kawo hadisin ya shuru da ya kawo hadisin sai ya shuru yana nuna maka cewa fahimtar ta kenan haramun ne a yi saye da sayarwa a cikin masallaci wannan kai tsaye shine ne matsabar al'imam abu hanifa Allah ke masa rahama in ka duba littafan masabarsa kamar al-mabsut bada'i sana'i hashiyatu ibn abidin haka kuma masabar al-imam ahmad bin hanbal wanda shine kasar saudiya ma take amfani da shi wannan dalili yasa zai yi wuya ka je saudiya ka ga wani masallaci akwai jama'a suna cinikayya zai yi wuya zai yi wuya sun dauka cinikayya na a masallaci haramun ne me dalili hadisin da muke karantawa iza ra'aytum man yabi'u abyaw aw yabta'u fil masjid in kun ga wanda ke saye ko ya sayar wanda ke sayarwa ko ya saya a masallaci faqulu lahu sai ku ce mar la arbaha Allahu tijarataka kada Allah ya saka riba mafataucinka me hujja me dalili akai dalilin shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi ciniki a masallaci ah, tunda ce idan kun ga mai ciniki a masallaci ku masa addu'a kada Allah ya saka riba mafataucinka to koda bai ce ya hana ba da ji kasan an hana bare ma akwai hadisin da muka karanta hadisin abdullahi bin amrin hadisin abdullahi bin umar duk sun nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi ciniki a masallaci idan aka ce annabi ya hana al'aslu annan nahaya ya katabi a tahari asali in aka ce annabi ya hana haramun ne allah ya hana haramun ne in dai ka ji an hana to haramun ne na biyu baya ga cewa annabi ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni in mun ga mai yi ma mu masa addu'a wannan yana babu ta'zir tsawatarwa malamai suna cewa ta'ziru la yakunu illa fi ma'siya ba a tsawatarwa sai an saba ma Allah a ce in kaga mace da ke tafiya tsirara ka tsine mata wanda ya zo cikin hadisi ku tsine musu fa'in na hunna mal'unatu saboda tsinannu ne ko annabi ya ce ku tsine musu wannan umarni yayi da ji ka san mace ta tafi tsirara haramun ne shi yasa manzon Allah ya ce a tsine musu duk abin da ka je an yi horo a kansa shi ake kira at-ta'zir ka'idarsa la yakunu illa bi ma'siya ba yanda za a a hori mutum ta sashin yi masa addu'a face ya saba ma Allah tunda aka ce a yi wa ɗan kasuwa da ke saye da sayarwa cikin masallaci a masa addu'a kada Allah ya saka riba mafataucinka ya nuna laifi ya yi in bai yi laifi ba za a ce a masa wannan addu'a ba to wannan shi ne dalilin da suke rike da shi waɗanda ke cewa haramun ne ciniki a masallaci sannan kuma innal mabi'a idza imma an yakuna hadiran aw yakuna ga'iba fa in kana hadiran fa innal masjid laysa bi mawdi'i sal'i dan misali aka ce an kawo kayan cikin masallaci to nan kaga an mai da masallacin kasuwa nan ma kuma yana nuna cewa haramun ne domin mayar da masallaci kasuwa babu shakka haramun ne idan kuwa kayan ba a nan yake ba kabar misali za a zauna ne a masallacin ana kulla ciniki yanda mafi yawan malamai suka ce babu laifi don an yi ciniki na baki in kaɗan ne kamar yadda muka ce akwai malamai da suke ganin idan cinikin kaɗan ne babu laifi idan cinikin mai yawa ne akwai laifi wanne ne ƙaramin ciniki shine wanda za a yi baki da baki kawai babu ainihin kadaran a gaba eh, kaduri wal usul wa bai istifa kamar misali cinikin gidaje kamar misali cinikin amfanin gonan da ba a riga an gani ba ko ka ba da umarni a kawo maka wani kaya ka bayyana siffansa shi wannan shi ake kira albai wa ala siffa ka yi ciniki a kan siffa ka gaya wa mutum ga abin da nake so ka kawo ne ka gaya mar siffofinsa magana da kuke da juna kuna magana ne na kulla ciniki kashi na farko da muka yi magana malamai na cewa babu laifi in dai maganar baka da baka ne amma waɗannan malamai da suke cewa haramun ne ciniki a masallaci suka ce har wannan ɗin ma haramun ne saboda me saboda idan za a samu mutane su zauna masallaci suna kulla contract dole za a samu hargowa za a samu maganganun banza da sauransu saboda bukatu na mutane daban-daban ne hankalin mutane ma daban-daban ne wasu za su daga murya ta wajen kulla wannan cinikin wanda kuma daga muryan shi ma haramun ne saboda haka shi cinikin gaba ɗayansa da sa da babbansa haramun ne a masallaci wannan shine fahimta ta uku wanda ibn hajar yana daga cikin masu wannan fahimta shi yasa ya kawo hadisin abu huraira saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kun ga wanda ke sai da wani abu ko ya saya man ya biyu au ya bita annabi sallallahu alaihi wasallam bai ware wani karamin ciniki wani babban ciniki ba duk wanda ya sai da wani abu a masallaci ko ya saya kuma sa addu'a kada Allah ya sa riba a cinikinka tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dunkula maganar to dole a bata haka wannan shine fahimtar waɗannan malamai wa qalu suna cewa innal bai'a la yakadu yakhlu min ar-rafas abu ne mai wuya a ce an yarda a kulla ciniki a masallaci sannan ba a samu maganar banza ba da wuyan gaske a samu an yi kulla cinikin nan ba tare da an saba wata ka'ida ba saboda haka yasa shi ibnu hajar ya kawo hadisin nan idan kana so ka ga fahimta shi sai ka nemi fathul bari littafinsa mujallar na farko shafi na 712 ya yi magana a nan dalilai da ya sa malamai kashi na uku suke cewa haramun ne kulla ciniki a masallaci kowane irin ciniki haramun ne karamin ciniki babban ciniki haramun ne me dalilin su hadisin abu huraira wannan hadisin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai bambanta wani nau'in ciniki ba kuma mazan Allah ya mana umarni mu yi addu'a ga wanda ma muka ga yana cinikayya a masallaci wannan in ka duba sharhul muntaka na al-imam al-baji a mujalladi na farko shafin 311 da shaful qina a mujalladi na biyu shafin 366 haka sharhu muntahal iradat kitabul insaf mujallad na uku shafin 273 kitabul furu in ka duba bada'i'u sana'i da hashiyatu ibn abidin littafan da suka shafi mazhabar al-imamu abu hanifa saboda mazhabar al-imamu abu hanifa ita ce take cewa haramun ne ciniki a masallaci babu sassauci mazhabar malikiya fa makaruhi ne amma idan za a samu kawo kayan cikin masallaci haramun ne kaga da bambanci galibin malamai suna cewa makaruhi ne amma al’imam abu hanifa ya ce la haramun ne kuma wanda shi ne akasari malaman hadisi suke ɗauka suna aiki da wannan fahimta Allahu musallar ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim inna hamidun majid. Allahu mubarak ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim inna hamidun majid. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين malamai fahimtar su taka su kashi uku game da ciniki a masallaci na farko suna cewa babu laifi game da ciniki a masallaci idan cinikin kaɗan ne ciniki kaɗan shi ne ba a kawo kaya masallacin ba magana ce ta baki na biyu makaruhi ne makaruhi ne ɗai ciniki a masallaci amma idan zai kai ga a kawo kayan to ya zama haramun sai na uku haramun ne a yi ciniki a masallaci waɗannan fahimta gaba ɗayansu idan ka auna hujjojin kowanne za ka tarar da cewa fahimtar da malamai suka ɗauka akan cewa idan ciniki kaɗan ne babu laifi a kai wannan ita ce fahimtar da tafi dacewa da tsarin rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ciniki kaɗan ne babu laifi don an yi shi a masallaci babu shakka wannan shi ne mafi dacewa babu laifi don an yi ciniki idan kaɗan ne saboda dalilai guda biyu dalili na farko ainihi da aka hana ciniki a masallaci ba wai cinikin ne makasudi ba ba wai cinikin ne makasudi ba ka yi la'akari da cewa hadisin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada abubuwa guda biyu ne a cikinsa wadda yake ibn hajar ya kawo rabinsa rabinsa rabin hadisin ya kawo idza ra'aytum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbaha Allahu tijarataka karshen hadisin wa idza ra'aytum man yanshudu fihi dallatan faqulu la Allahu alayka asali abinda annabi ke hanawa shine daga murya a masallaci wanda shine ainihin makasudin saboda an hada magana cigiya da kuma cinikayya a hadisi guda idan kun ga wanda ke ciniki a masallaci kuma sa addu'a kada Allah ya sa riba a fatawcinka idan kun ga wanda yake cigiyan wani abu nashi da ya bata ku ce kada Allah ya mayar maka kaga an hada su a hadisi guda sannan suna tare da magana rera waka a masallaci wannan yana gwada duk hukuncin daga murya shine abin da annabi ke ishara gare shi daga murya a masallaci shine abin da ba a so wannan shine abin la'akari daga murya a masallaci shine abin da ba a so wannan ita ce hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada hadisi ya hada maganar cigiya da ciniki a hadisi guda lokacin da wani balaraban kauye ya leko masallaci yana cewa yana yana yana cigiyan raƙuminsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma buniyatil masajidu lima buniyat lahu an gina masallatai ne don abin da aka gina su domin shi hadisin al-imamu muslim wannan yana gwada cewa masallaci an gina shi ne saboda zikirin Allah ka duba littafin al-imam eh, da ake kira al zakhira littafin kitabu zakhira littafin al-imam yana magana kan matsala ta cinikayya a masallaci saboda haka ba wai ainihin cinikin ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya damu da shi ba daga murya a masallacin shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya damu da shi saboda me saboda hurumin masallaci hurumin masallaci idan aka mai da shi inda a yi ciniki a masallaci to babu shakka daga murya wanda aka hana za a same shi a cikin masallacin wannan in ka duba littafin ibn al-qayyim al-jawziyya ya ilamul muwaqqi'in ilamul muhaqqiqin ibnu al-qayyim al-jawziya yana daga cikin malamai da ake kiran su al-muhaqqiqun waɗanda suke tattaro matsaloli da aka samu sabanin fahimta su gwada hujjar da malami su tabbatar ma da gaskiya ibnu al-qayyim al-jawziya yayi magana akai a littafin ilamul muwaqqi'in a mujallal nabi shafi'in 408 abinda annabi ya hana shine daga murya din ayyan kana kowane irin daga murya ba a son shi a masallaci sai dai wanda ke da hujja ta shari'a shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa inna ma buniyatil masajidu lima buniyat lahu dalili na biyu shine la'akari da cewa Allah ya ce a gina masallaci saboda a samu wani guri a duniya wanda yake da hurumi yake da kima yake da daraja inda duk abinda mutum yake idan ya shiga wannan gurin hankalinsa zai dawo cikinsa zai koma tunanin Allah zai koma tunanin lahira shi yasa a suratul baqara Allah subhanahu wataala yake cewa wa ahidna ila ibrahim wa isma'ila an tahira baitiya tahira baitiya lit-ta'ifina wal-aqifina war-ruk'i sujud ku tsarkake min daki na saboda masu ibada kaga ya gwada cewa Allah yana son a samu masallaci wuri ne mai tsarki wuri ne mai kima wuri ne mai daraja haka kuma aya ta 36 fi buyutin azina an turfa'a an turfa'a me ma'ana an turfa'a al-imam mujahid yana cewa an tubna a gina shine an turfa'a azina an turfa'a ma'anarsa azina Allahu an tubna wato saboda aya ta 127 ta suratul bakara wa iz yarfa'u ibrahimul qawa'ida min al-bayti wa ibrahimu wa ibrahimu Alkawa'ida min alka'aba wato albina'u shine ma'anan an turfa'a wannan shi ne fassarar al'imam mujahid saboda ayar alkur'ani ta fassara wancan amma al-hassan al-basari ya ce ka yi la'akari da abin da Allah ya faɗa fi buyutin azinallahu an turfa'a turfa'a ma'anan turfa'a an tu'azzama abinda Allah yake nufi shine Allah ya yi izini a samu ɗakin da za a ringa ganin girmansa a duniya Wani ɗaki ne ake ganin girmansa wanda za a martaba shi shine masallaci to da zaran amai da ciniki masallaci huruminsa ya ragu darajarsa ta faɗi idan aka koma a masallaci za a rika kiɗa ana rawa ana sa waƙa huruminsa ya ragu idan aka waye gari a masallaci za a rika sanarwa ana cigiya da sauransu huruminsa ya ragu wato hurumin darajar masallaci shine ya zama an nisantar da shi daga duk abin da zai zama na ƙasa gare shi shine abin da alhassan al yake cewa ma'anar an turfa'a shine an tu'azzama a girmama masallaci amma idan ya zama ɗan abu kaɗan ne za a yi wanda ba zai rage kimar masallacin ba babu laifi me dalilin da yasa aka ce babu laifi shi yasa ibn hajar ya kawo hadisai na gaba hadisai na gaba su suke nuna maka cewa babu laifi mu ci gaba wa an hakim bin hizam an karbo hadisi daga hakim bin hizam radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce la tuqamul hudud fil masajid ba a tsaida haddi a masallaci ba a tsaida haddi a masallaci wala yustaqadu fiha ba a ramuko na wata cuta a masallaci alqawal shine alqisas shine qatlul qatili badalul qatil wani ya kashe shi ma a kashe shi to ba a ramukon wani ta'adi da aka yi a masallaci daukar fansa shi ake nufi da yustaqadu ba a daukar fansa a masallaci wanda ya kashe wani a kashe shi wanda shi ake kira al idan hajji ne ya shafi dokan Allah wanda ya zina a jefe shi a masallaci ko a marbulala a masallaci wanda ya sata a yanke hannunsa wannan haddi ne amma idan aka ce alkawadu shine yustaqadu ma'anan yustaqadu la yutlabu alqawadu fiha la yuqtasu fiha ba a wato daukar fansa a cikin masallaci shine la yustaqadu idan wani ya kashe wani ba za a kashe shi ba a masallaci me dalili saboda hurumin masallacin idan za a rika bulala ga mazinata a cikin masallaci hurumin masallaci zai ragu ka lura da yadda kotu take ga mutane a yanzu ka lura da yadda kotu yake ga mutane akwai wanda addu'ansa shine kada Allah ya sa a kai shi kotu ko ko bi ta kotun baka so ka raba ma ta gefen kotu baka so saboda faduwan hurumin ta gare ka eh, masallaci idan aka mai da shi wurin yanke hukunci babu shakka hurumin sa zai fadi kimarsa za ta faɗi daga idanun mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a yi yin haddi a masallaci ba a ɗaukar fansa a masallaci wannan hadisin yana da rauni shi yasa ibn hajar ya ce rawahu ahmad wa abu dawuda bi sanadin da'if yana sunan tirmizi da sunan ibn majah abin mamaki shine bai kira su ba ya ce rawahu ahmad wa abu dawud alhali al-imam tirmizi ya rawaito hadisin ibn ibn majah ya rawaito hadisin amma ba riwayar hakimu bin hizam ba riwayar abdullahi bin abbas tana cikin al-mustadrak imam al-hakim sunan ad-darqutni sunan al-baihaqi kuma a littafin at-talkhis al-habir na Ibn hajar din a littafin at-talkhis al-habir Ibn hajar yace hadisin yana da karfi amma kaga abu lugul maram yace bi sanadin da'ifin in ka duba talkhisul habir mujallar na hudu shafi na 78 ya ce la ba'asa bi isnadihi la a bi isnadihi a cikin at-talkhisul habir amma anan yace bi sanadin da'ifin don haka galibin malaman hadisi suna cewa hadisin nan yana da kyau galibin malaman hadisi suna cewa hadisin nan yana da kyau wato kamar kuskure ne ibn hajar yayi na rubuta bi sanadin da'ifin domin shi da kansa a littafin at-talkhisul habir ya ce la a bi isnadihi kaga kenan ba magana rauni game da isnadin hadisin nan in ka duba sahihu sunan tirmizi hadisi na 1400 irwaul galil hadisi na 2327 da as-samarul mustataf har ma ibn al-arabi a littafin ahkamul qur'an yana cewa la yuqamul haddu fihi ijma'an wannan kaf malaman sunna sun ce ba a tsaye da haddi a cikin masallaci suna aiki da wannan hadisi duk malamai a tarihin musulunci suna aiki da wannan hadisi na'am to bari ka ji hadisin da zai kawo sassauci ma wato bayanin da muke kai shine an aisha mu ci gaba wa an aisha ta radiyallahu anha an karbo hadisi daga aisha Allah ya kara mata yarda qalat aisha tace usiba sa'adun an samu sa'adu da rauni shine usiba an same shi da rauni ya samu an harbe shi sa'ad bin mu'az yana cikin manyan mutanen madina shugaba ne na wata kabila daga cikin kabilun madina tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka ya dawo madina babban mutum ne sa'ad bin mu'az a yau khandak ranar yakin al aka same shi da makami aka harbe shi yakin al an yi shi a watan shawwal shekara ta biyar daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam raba alaihi rasulullah khaima sai manzon Allah ya buga mar tanti khaima shine bukka da larabci bukka da hausa eh, bukka da hausa alkhaima da larabci in ka duba lisanul arab a mujallar na biyar shafin shida baitun min buyutil a'rabi mustadirun daki ne wanda ƙauyawa kan gina larabawan daji sukan gina wannan eh, ɗaki eh, a ƙauyukansu suna gina ɗakin saikul shine bukka yabnihi al-arabu min idani shajar da kirare da ciyawa za su hada yi wannan ɗaki shi ake ce ma bukka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi mar bukka fil masjid a cikin masallaci menene hadisin da yake karantar da kai sa'ad bin mu'az ya samu rauni a yakin alkhandar babban mutum ne shugaba ne ma na wata ƙabila a garin madina amma saboda darajarsa saboda annabi yana son kusantar shi ya yi jinyarsa da kansa ya ce a buga mar bukka a cikin masallaci a kawo shi a nan zai jinya kusa da shi shi sa aisha ta ce liya'udahu min saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika zuwa gai da shi a kurkusa ba sai yayi wahalar tafiya unguwansu ba hadisi ne muttafaqun alaihi yana sahihul bukhari kitabu salati babul khayma fil masjid lil marba wa ghairihim hadisi ne 463 yana sahihu muslim kitabul jihad was siyar babu jawazu qitali man naqabal ahda hadisi ne 1769 sai ka koma bayan magana da muka yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa إنما بنيت المساجد لما بنيت له حديث الإمام muslim an gina masallaci ne don abin da aka gina masallaci shin an gina masallaci saboda ya zama asibiti la amma me yasa annabi ya ce a kawo mara lafiya cikin masallacin don ya nuna maka akwai sassauci akwai in abu ne dan kadan babu laifi amma da a ce kowane majinyaci zai dauko mara lafiya ya kawo masallacin fa Ah, to kuma an maida masallacin ya zama asibiti nan sai a hana amma da yake dan kadan ne mutum guda ne aka kawo shi masallaci ya zama babu laifi Allah ya sa mun gane ga kuma wani misali shine hadisi na gaba wa anha ita dai Aisha qalat tace an karbo daga gare ta tana cewa ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni naga manzon Allah yana min sutura wa ana anzuru ila al-habashati ina kallon mutanen habasha na fil masjid suna wasa a cikin masallaci shin an yi masallaci don wasa ne la amma gashi annabi da kansa ya bada izini ga wasu suna wasa da makamai a cikin masallaci wannan ya gwada cewar annabi ya yi izini ya yi sassauci ya sassauta game da ainihin makasudin ginin masallaci ta sashin sa'ad bin mu'az ya a kawo shi cikin masallaci zai jinya ya sassauta game da waɗannan da ke nuna bajintar makamai amfani da makami ya ce su zo masallaci kaga sassautawa aka yi amma da a ce duk gari za a wayi gari masallacin za a rika zuwa wasa da makami kaga hurumin masallaci ya faɗi amma da yake ba abu ne ko da yaushe ba sai zama ba laifi ba wannan yana nuna cewa waɗannan hadisai guda biyu da ibn hajar ya kawo da hadisin aisha labarin sa'ad bin mu'az da kuma hadisin ta da take ba da labarin mutanen habasha da suke wasa a masallaci wannan yana nuna cewa mutum yaka aikata wani abu a cikin masallaci wanda bai shafi ainihin masallacin ba in dai ba a mai da abin ya zama al'ada a masallacin za a rika yin shi ba babu laifi don an yi shi sau ɗaya misali shi sai aka bari saboda larura saboda wata bukata babu laifi a kai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sai na ali yake dinka takalmi manzon Allah bai hana shi ba saboda ba a maida dinkin takalmin sana'a ba sa'ad bin mu'az da aka kawo shi masallaci ba a maida masallacin ya zama asibiti ana kawo marasa lafiya ba shi kadai ne ko ko waɗannan mutanen habasha da suka zo suna wasa da makami manzon Allah ya kyale cikin masallaci wannan karo ne kawai babu labarin cewa an maida masallaci wurin daba A wurin wasa da makami la wannan karin ne kadai inda za ka binciki hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai labarin abu huraira Allah ya kara masa yarda akwai labarin abu huraira wanda ya kama da hadisin aisha abu huraira yana cewa bainal habashatu yal'abuna inda nabi lokacin da mutanen ethiopia su ne habasha habasha abisiniya lokacin da mutanen habasha suka zo suna wasa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam bihirabihim da takubbansu suna cikin wannan wasa na gwada bajinta da makami da kifiya da takobi suna nuna bajintansu a cikin masallaci da kala umar sai ga na umar ya shigo masallacin labarin da aisha ta bayar abu hurairah yake ba da shi sai na umar yana shigowa kasan masallacin annabi a wannan lokacin babu daɓe kasa ne da tsakuwa yana shigowa ya ga ana ɗaga takobi ana wasa da shi fa ahwa ila al-hasa sai ya yunkura ya debo tsakuwa fa hasabahum biha ya wurga musu ya kama jifan su manzon Allah yake da'ahum ya umar ka kyale su sai na umar bai san annabi yana wurin ba wannan hadisin yana sahihul bukhari manzon Allah ya ce ka kyale su da yake nuna maka sai na umar ya ga abin da ba a saba yi ba yau ana yin shi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma an hana da a ce abu ne mai kyau babu shakka da sai na umar ba zai hana ba amma cikin hadisai da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a zare takobi a masallaci ba a fidda makami a masallaci duk annabi ya hana sahabbai sun sani amma wannan karo annabi ya kyale su su yi kaga ya nuna cewa sau ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale su su yi wannan abin hadisin yana sahihul bukhari kitabul jihadi wa siyar babul lahawi bil hirab wa nahwiha hadisi na 2901 yana sahihu muslim kitabu salatul idai hadisi na 893 shine ibn hajar mai sharhin sahihul bukhari fathul bari kenan yace wallahi bil hirab laysa la'iban mujarradan ko da ka ji aisha ta ce wa ana anzuru ila alhabashati manzon Allah yana min sutura ka san ɗakin aisha yana kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗakunan matan annabi a jere suke ɗakin aisha ga suna a jere to annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya aisha na bayansa saboda haka mutane da ke ci masallaci ba su hangen ita aisha ita kuma ta ɗago kanta manzon Allah yana mata sutura ta dago kanta tana kallon waɗannan mutanen habasha suna wasa da makami a masallaci shine ne wa ana anzuru ila al yal'abuna fil masjid ibnu hajar yace ko da kaji aisha ta ce suna wasa ba wasa bane kalmar wasa da kai ka dauka ba kalmar wasan da ka dauka ah, sharholiya ba shi ba shi aisha take nufi ba bal fihi tadribu shuju'ani ala mawaqi'il hurubi wal itti'dad aduwi wato abinda mutanen Ethiopia suke yi a wurin bajinta suke nunawa na amfani da takobi da kifiya yanda ake amfani da takobi da kifiya kasan akwai kwarewa suna nunawa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kwarewa manzon Allah ya ce su yi a gaban sahabbai saboda ko sa koya ashe kaga annabi ya sa waɗannan mutane Ethiopia su nuna su na amfani da makami a gaban sahabbai don su koyi salon yaki don haka sai zama kamar wani darasi ne ake ba mu sahabbai na yanda za su samu ilimi game da yanda ake amfani da makami idan an tafi jihadi don haka wannan sai zama ya shafi larura na rayuwar al'umma larura na rayuwar al'umma don haka ba wasa bane kawai na'am zaka iya kiransa wasa zaka iya kiransa wasa amma ba wasa ba ne kamar training ne idan aka ce wane yana horon wani za a iya cewa suna wasa ne alhali ba wasa ba ne darasi ake badawa karkashin haka saboda haka su suna amfani da takubbansu suna wato wannan abin nan suna wasan a cikin masallaci saboda ya zama darasi ga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ibnu hajar yace واستدل به على جواز اللعب بالسلاح على طريق التواصب للتدريب على الحرب والتنشيط عليه wannan hadisi na Aisha shi ya tabbatar mana ba laifi bane dan mutane sun ware wani lokaci ba ko da yaushe ba suna tirenin misali dan an mai da masallaci wurin haka inda saboda a nuna mutane da za su kare kansu ne baya zama laifi saboda ya taba faruwa a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka dawo ta kallon da Aisha take yi annabi bai hana ta ba nazaru Aisha radiyallahu anha ila al-habasha wa hum yal'abun ga mutane na wasa maza ne suna wasa Aisha na kallo ko manzon Allah shi yake mata kariya bai hana ta ba wannan shi yake nuna maka cewa jawazu nazaratil mar'a ila jumlatin nas min duni tafsil don mace ta kalli maza taron maza ba laifi ne don ba ka iya bambanta mace da ta kalli taron maza da aisha da ta kalli taron waɗannan da suke wasa da makami a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam babu laifi wannan yasa malamai suke cewa babu laifi don mace ta kalli maza a taro idan wannan taron nasu bai shafi alfasha ba idan wannan taron nasu bai shafi alfasha ba don kama yadda take haduwa da su ne in tana tafiya tunda musulunci ya ba ta damar za ta iya fita za ta iya tafiya don biyan bukatunta kamar misali za ta iya zuwa masallaci za ta iya ma tafiya unguwa in akwai izinin miji da sauransu in mace ta fita tana tafiya ai tana ganin maza a hanya wannan ganin da take wa maza Allah bai kama ta da laifi a kansa bai kama mace da wannan laifi saboda haka don mace ta kalli taron maza ba laifi bane a shari'a don mace ta kalli taron maza ba laifi bane a shari'a in ka duba sharhin wannan hadisin subul salam littafin al-imamu sana'ani a mujallar na biyu shafin 195 mace ta kalli taron maza ba laifi bane me ake la'akari da shi shine bayanin al-imamu nawawi al-imamu nawawi yace kallon da yake zama laifi annazaru bi ya zama kallon da take yi na sha'awa ne kallon da mace ke yi na sha'awa ne ta wannan haramun ne saboda haka mace ta kalli taron fasikai kaga ya zama haramun waɗannan maza da suke masallacin annabi ba fasikai bane babu shakka Allah bai umarni da alfasha bare kuma manzon bayan da za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale mutanen banza su haɗu a masallacinsa suna aikin ma a sannan kuma ya kira matarsa ta yi kallo kasan zai yi wuya abu ne wanda ba zai yi ba saboda haka kallon ana la'akari da shi me mutanen suke yi idan alfasha ne to kallon mace gare su haramun ne na biyu al'imamun na cewa cewa inda kashiyatil fitina idan ya zama ana tsoron fitina saboda imanin aisha baka auna shi da imanin sauran mata idan ana tsoron fitina to rashin kyale mace ta yi wannan kallon shine mafi dacewa wa amma bi gairi sha'awa. ya zama kallo ne wanda babu sha'awa a kai. Fal'afahu, annahu muharram yana zama haramun idan ya zama taron na alfasha ne amma idan babu alfasha ba laifi ne. wannan in ka duba sharhin hadisin nan fathul bari a mujallar na farko shafin 549 don haka shi ibn hajar da ya kawo waɗannan hadisai a bayan wancan saboda ya nuna maka akwai wani sassauci game da hurumin masallaci akwai sassauci game da hurumin masallaci baya ga cewa an karanta la tuqamul hudud fil masajid wala yustaqadu fil masajid ba a tsaye da haddi a masallaci ba a ramuko na wata cuta da aka yi a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a cire makami a masallaci wanda hadisin abdullahi bin umar yana cewa la yuttakhazu tariqa wa la yushharu fihi tilahun ba a zare makami a cikin masallaci sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma wasu izini su cire makami a masallaci me yake nuna ma hikima ce wannan zare makamin an ba su dama ne saboda ya zama darasi ga musulmai ba wai an ba da damar kowa zai shiga masallaci ya zaro takobinsa ba wannan haramun ne don haka akwai sassauci ta sashin a hurumin masallaci wannan shi ne fahimta mafi inganci na'am babu kyau a yi ciniki a masallaci amma in cinikin kaɗan ne ba laifi ba ne wannan shi ne fahimta mafi inganci babu shakka kuma shi ne dalilin da ya sa ibn hajar ya kawo waɗannan hadisai ɗin. wanda in ka dubi tafsirin al'imamun imam tafsirin al'imamun yana magana akan uh, suratul baqara da kuma aya da take suratul nur aya ta 36 al-imam al-qurtubi yayi magana akan mas'ala ta masallaci inda Allah yake magana akan fi buyutin azina Allah an turfa'a in ka duba tafsirin sa al-jami'u li ahkam al-qur'an a mujallad na 10 shafi shafi na 270 yana cewa ma warada fi hadha al-ma'na wa in kana tariquhu layyinan fa huwa sahihun ma'anan in ka tattara hadisai da suke hana ciniki a masallaci na'am hadisan akasarinsu suna da rauni amma ma'anar hadisin ma'anar hadisan ta inganta ya ce a kan haka ya sa al al'imamu malik suke hana ma a karantar da yara a cikin masallaci ta'alimus su fil masajid suna hana a karantar da yara a cikin masallaci me yasa saboda ba ka raba yaro da ihu ba ka raba yaro da najasa ba ka raba yaro da ihu mazhabar malikiya tana ganin karantar da yara a masallaci innahu min babil bai'i yana daidai da ƙulla ciniki a masallaci saboda abinda ba a so a samu ta wajen ciniki a masallaci shine daga murya idan ko yaro zai tafi masallaci da a samu maganganu marasa kyau saboda yaro ne ya ce sannan kuma idan malamin ya maida abin sana'a haza in kana bi ujratin idan ya zama akwai lada da ake biyan malamin ya koyar da yaran kuma a cikin masallaci to wannan malami me yake a masallacin ciniki yake a masallaci saboda yana karantar da yara don ya samu kuɗi haka wanda ke kulla ciniki a masallaci shi ma yana kullawa ne don ya samu kuɗi wannan shine abin da masabar malikiya take magana akai falau da bi gairi lamuni a aiban min na akar al-imam al ce yace kai ko da babu Ladan. malami ya karantar da yara a cikin masallaci nan ma akwai hadari me hadarin sa anna sibyana Zuna, yataharrazuna anil aqdar wal wasan. yara ba sa rabuwa da bata wuri da kuma kasancewar da kazanta a jikinsu kuma waɗannan suna daga cikin abin da Allah ya hana yana ma annabi ibrahim umarni shi Allah subhanahu wata'ala yana ma annabi ibrahim umarni wa ahidna ila ibrahim wa isma'ila me yace musu an tahira baitiya ku tsarkake min ɗakina to idan za a rika kawo na najasa cikin ɗakin fa kaga kenan masabar malikiya tana da hujja saboda haka masabar al-imam malik tana cewa kada a mayar da masallaci ya zama makarantan yara shi ya fi dacewa saboda yana iya shiga babin ciniki idan malamin sana'arsa ne a biya shi saboda ya zama sana'a ya zama ciniki yake a masallaci yana iya shiga ya da saba ka'idar Allah na tsarkake masallaci idan yara yana shiga da najasa waɗannan eh, suna cikin dalilai yana cewa fa anna subyan la yataharrazuna an al-aqzar wal wasal fa yu'addi zalika ila adami tanzifin masajid wannan zai kai ga kenan ba a samu masallaci mai tsafta ba babu tsafta masallacin sannan cikin hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana akan hurumin masallaci yayi umarni bi tanzifiha wa tatyibiha a tsaftace masallaci a sawa masallaci turare don haka duk abin da zai yi kama da ciniki bai kamata a kawo shi masallaci ba idan karantar da yaron zai yi kama da ciniki to kar a yi shi a masallaci wannan duk yana cikin tafsirin al-Imam al-Qurtubi fassaran aya 36 ta suratul Nur al jamiu li ahkam al-Qur'an mujallad na 12 shafin 270 lalle Malik yana tsanantawa abinda ya shafi cinikayya a masallaci duk da cewa yana cikin waɗanda ke garin makaruri ne yana ba da labari a littafin muwatta بلغه أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه بعض من يبيء في masjid idan ana zaune a masallaci daga cikin manyan malamai na farko akwai afa'u bin yasar tabi'i idan wani ya zo wucewa da abin sayarwa sai ya kira shi ma ma'aka ma turidu me kake sayarwa me kake so fa in akhbarahu annahu yuridu an yubi'ahu yabi'ahu idan mutum ya bawa wannan tabi'i labarin kaya yake so ya saida sai afa'u bin yasar ya ce alayka bi suqi dunya ka je kasuwar duniya mana ka je kasuwar duniya wa inna ma hadha suqul akhirah nan masallacin kasuwar lahira ne ka duba muwatsa ka duba littafin muwatsa kitabu qasr salati fi safari hadisi na 145 da kuma kitabul bid'a wal hawadith littafin al-imam Muhammad bin al-Walid at-Turtushi shafin 113 yana daga nau'in bid'a da ta shiga cikin al'umma bid'a da ta shiga cikin al'umma shine kayya a masallaci shi yasa wannan malami ya saka wannan magana a cikin kitabul bid'a wal hawadith kitabul bid'a wal yana cikin mafi daɗewar littattafai da aka rubuta akan bid'a haka ma ibnu abdul barri ya kawo maganar a littafin al-istizkar mujallal na shida shafin 353 ah, wannan tabi yana cewa in kana da kayan sayarwa je ka kasuwar duniya masallaci kasuwar lahira kuma gaskiya ibnu abdul barri yace i saboda cewar Allah a suratu fatir aya ta 29 innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan wanda zai kasance yana karanta littafin Allah a masallaci ake yana tsaye da sallah a masallaci ake wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur kaga Allah ya danganta wanda ke karatun alkur'ani da cewa dan kasuwa ne fatauci yake idan kana tilawar alkur'ani fatauci kake amma fataucinka ba a samun uh, karayan jari shine ma'anar lantabur wanda duk yake karatun alkur'ani fatauci yake saboda Allah yana tanada mishi ladansa wanda yake sallah qiyamul layl fatauci yake don haka ibnu abdul barri ya ce wannan tabi'i da yake cewa in za ka sai da kaya je ka kasuwar duniya ka bar kasuwar lahira masallaci kasuwar lahira ne gaskiya ne saboda haka allah ya faɗa a cikin alkur'ani allah maɗaukaki ya nuna cewa tilawar alkur'ani fatauci ne sallah fatauci ne sadaka da zakka fatauci ne fataucin ma lan ba irin na duniya ba don haka Amalu birri a zakiya wala amala afdalu min as-salati wa intizariha in ana maganar aikin da ake samun lada a lahira babu kamar sallah babu kamar sallah sallah ku a masallaci ake a jira sallah shi ma ibada ne sannan lizimtar masallatai min ajliha saboda sallah nan ma ibada ne don haka masallaci babu shakka kasuwa ne na lahira ba na duniya ba wannan shine abinda wannan tabi ya faɗa al-Imam ya kawo a littafin Muwatta kitabu Qasr as-Salati hadith na 145 haka kuma Ibn Abdul yana sharhin wannan hadithin a littafin al-Istizkar yana cewa tabbas uh, masallaci kasuwar lahira ne ba na duniya bane bai kamata a hada su ba haka ma Ibn uh, abin nan Qudama ya faɗa a littafin al-Mughni a mujallar na shida shafin 383 yana cewa ra'a imran bin muslim al-qasir imran bin muslim al-qasir ana masa inkiya da al-qasiru imranul Kasir ana kiransa gajeren imranu yana cikin yaran tabi'ai shi ma wata rana yana masallaci ra'a rajula ne biyu fil masjid ya ga wani mutum yana sai da kaya a cikin masallaci ya ce masa ya haza kai bawan Allah ina haza suƙul akhira nan kasuwan lahira ne fa in aradta baya idan kana son kai cinikayya fakhruj ila suqid dunya sai ka koma kasuwar duniya ka koma kasuwar duniya ba kasuwan lahira ba kar ka hada abubuwa guda biyu a wuri guda wannan ya nuna cewa ba wai a ba'u bin yasar kadai ba tabi'ai da yawa suna da fahimta cewa masallaci ba wurin ciniki bane kamar yanda aka samu sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kyamaci ciniki a masallaci sun kyamaci ciniki a masallaci don akwai hadisin sayyidina Ali hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yarda wanda ya rawaito da kansa yana ba da labari a zamanin sayyidina Usman zamanin sayyidina Usman yana shugabanci yace sallaitu al-asr nayi sallar al-asr tare da sayyidina Usman bin bin Affan amirul mu'minin inji sayyidina Ali fara'a khayyatan fi nahiyatil masjid sai sayyidina usman ya hangi tela wani yana dinki yana dinki a gefen masallaci kaga kenan kamar misali mutum ya zauna a gefen masallaci a kusurwa yana dinka hula misali fa amara bi ikrajihi sayyidina usman yace a fita da wannan mutumin sai aka ce ya amiran mu'minin innahu yaknisu al-masjid kaga mutumin nan da yake dinkin hula yana da kokari don ko yana sharan masallacin nan wa gulikul baba yana kulla kofa wa yarushu ayanan wani lokaci idan masallaci yayi kura yakan yayyafa ruwa sai na usman yace duk da haka yana kokari amma dai dinkin hula ba a masallaci ba inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji manzon Allah yana cewa jannibu sunna'akum an masajidikum ku nisantar da masana'antanku daga masallatanku masu sana'a ku nisantar da su daga masallatanku hadisin nan yana da rauni don malaman hadisi da yawa suna raunana shi kamar misali al'imamu shaukani a littafinsa alfawa'idul majmu'a bal yana cewa hadisin mawdu in ka duba silsilatu ba'ifa nan ba hadisin 698 amma kasancewar ya dace da ainihin abin da ya tabbata a tarihin sahabbai ya malaman fikihu suke amfani da shi kaga kenan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka ba su sassauta ba game da ciniki a masallaci haka ma tabi'ai kamar yadda al-imamu malik ya bada labari a littafin muwaffa wannan yana gwada cewa nisantar ciniki a masallaci shine mafi dacewa nisantar ciniki a masallaci shine mafi dacewa amma duk maganar da muka yi dinnan magana ce da ta shafi cikin masallacin ba magana ne akan haraba ba magana akan harabar masallaci za mu yi insha Allah a ƙarshen wannan baji akwai hadisin da yake magana akai Allah madaukake sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure